ذكر الرجوع من السفر الدعاء الدعوة دك تفيا الدعاء الدعوة دك تفيا دم تين تفيا ga abin annabi ya faɗa ya an maimaita abin ya gabata yukabbiru ala kulli sharafin salasa takbirat duk lokacin da ya hau kan wani tudu kabbara uku sun mai kulu la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun sadaqa allah wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda kaga an dan samu kari da wancan da ya gabata wannan abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito riwayat bukhari da muslim duk lokacin da kaga wani wuri madaukaki mai tudu to za ka yi kabbaran nan guda uku Allahu akbar Allahu akbar